والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin da muka yi wa junanmu alkawari cewa za mu ci gaba da haduwa a kowane yammaci kamar yau don daukan darasin fikhu a cikin littafin ar-risala ta ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullah wanda cikin yardarsa subhanahu wa ta'ala ya amince mana ya ba mu zarafi mun hallara muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana gamdakatar da dacewa ya arzuta mu da yi don Allah muna cikin bayani akan abubuwan da suka shafi matsaloli na kasuwanci da abin da ya kama da kasuwanci wanda muka zo ƙarshen sa a darasin da ya gabata yau kuma malam zai yi intiƙali da mu zuwa ga wani babi wanda yake ɗauke da waɗansu matsaloli har guda shida muna daɗa roƙon allah tabaraka wa ta'ala dacewa muna kuma roƙonsa ya yarda da mu ya yarda da aikinmu ya ba mu ilimin da zai amfani mu ya amfani al'umma da duk muka rayu cikinta Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma muna cikin watan zulhijja hijirar ma'aiki Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne shekaru 1443 wanda wannan shi ne wata na ƙarshe daga shi sai sabon shekara Allah ya ba mu dacewa abinda muka aikata a watannin da suka gabata Allah ya sa karɓaɓɓe ne mai kyau ɗin kurakuranmu kuma Allah ya sa an gafarta Allah ya ba mu baiwar shiga sabon shekara cikin dace musibu da bala'o'i Allah ya yi mana Allah ya datar da mu akan abin da daidai قال المؤلف رحمه الله باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء waɗannan su ne abin da babin yake kumshe da su matsala shida matsala ta farko yake alwasaya jam'i ne na alwasiya sai kuma walmudabbar wanda mudabbar ko in ce alwasaya muka ce jam'i ne na alwasiya menene alwasiya wasiya shine abinda mutum zai fada ya ce idan Allah ya yi masa cikawa yana wasiyar cewa a yi kaza akwai wasiya ta adabi akwai wasiya ta ainihin wato abin da ya shafi dukiya kamar mutum yana iya cewa idan Allah ya mun cikawa wani nake so ya mun wanka ko wance ko wance da wance cikin iyalansa ko kuma ya ce ne cikin makarrabansa wasiya ne shi ma ko kuma ya ce idan Allah ya mun cikawa ne nake so ya jagoranci sallata ko kuma idan Allah ya mun cikawa ina so a kai ni makabarta kada a binne ni a wani wurin da ba makabarta ba a kai ni cikin makabarta gurin jama'a ko kuma idan akwai makabartu da yawa a garin ya ce ina so ku kai ni makabarta wance ma'ana ta wuri kaza wannan duka wasiya ce wanda ta shafi irin wannan sai kuma abin da ya shafi dukiya ko aiki idan Allah ya mun cikawa ina so a ba wa wani ko wance abu kaza ko kuɗi kaza ko kuma fili kaza ko gida kaza a cikin gidaje na ko a cikin filaye na ko a cikin gonaki na to wannan duka idan ya shafi dukiya za a duba a gani lokacin da aka zo zartarwa sai in bai wuce sulusi ba haka kuma mutum yana iya cewa na yi sakacin zakka shekara biyu ban fidda zakka ba kada a raba gado sai an fidda zakka ta shekara biyu ban fitar ba to wannan kuma shi ma fa idan aka zo ba a wuce sulusi ragowar ka ji da kanka a can eh wa ya sa ka sakaci in bai wuce sulusi ba za a fitar amma in yayi oba shekarun har za a ɗebe sulusin dukiya a za a bar maka dakon abunka don ba za a cutar da magada ba kai kai sakaci tambayoyi a kanka su yanzu za su fara mallakar dukiya in bai wuce sulusi ba za a fitar ko ya ce yana so a je a yi masa hajji wannan duka wasiya ce wanda idan bai wuce sulusi ba za a iya zartar masa in ya haura sulusi kuma ba za a zartar ba abin da ya kama da irin waɗannan shi yasa ya ce wasaya wasiyoyi kowace wasiya da mutum ya yi za ta shiga cikin wannan matsala in ma wasiyar ta abin da ya shafi dukiya ne ko aiki ko abin da ya shafi amun kaza bayan mutuwa ta kamar yadda nake wanka ko sallah ina fatan mun fahimci menene abin da wannan topic na matsalar arwasa ya yi sai mudabbar mudabbar shine mutum ya yi wa bawansa alkawari ya ce masa ya fulan ya ce na'am an tahurrun an duburin minni kai ɗa ne bayan mutuwata ko an tahurrun ba da mauki ko ba da wafati kai ɗa ne bayan mutuwata to yanzu wannan sunan wannan bawan mutabbar daga zarar mai gidansa ya mutu to shi ya zama ɗa dai in shi kaɗai gare shi to ba za a zartar ba ko kuma a'a ya haura sulufin dukiya to nan ma za a ‘yan tashi gwargwadon sulufi ragowa ya zama menene mutabun ba'u sai kuma a mukatab waye mukatab bawanka ne za ku yi yarjejeniya tsakanin kai da shi ko kai ka nema masa hakan ko shi ya nema mai gida ina son a ɗora mun nuju wanda zai rika biya in na gama biya in yantu ko kuma wane ya kamata a ɗora maka nuju waɗanda za a rika za ka rika kawo bada in ka cika dubu kaza ka yantu sai a yi rubutu a ajiye yarjejeniya shi kuma kitaba ba a cewa take kawo sai in shi ne ya nemi hakan yana da shi duk wata za ka kawo kaza ranar da ka cika kudi ya zama kaza ka yantu ka zama ɗa kafar shi kanka ko kuma duk shekara za ka rika kawo kaza ranar da ka gama biya ka yantu ka zama ɗa ka je ka ce mota kasan yan adam mu yanzu muna cin bulus ko yanzu inda lokacin bayin ne ba haka fa za ka ga wani mutum ya shiga wannan halin kuma yana ji yana gani shi bawa ana kallo za a sa ka a gaba ana duba ka a rika laika gaɓoɓinka a sura kam ya yi amma ba mu san kuzarinsa ba kuzari yana da kuzari don akwai noma ba wannan akwai aiki kana ji ana cinikinka eh ana cinikinka kuma ba yanda ka iya ba ka sani ba yanzu ko hannun mugu za ka shiga watakila da mai gidanka kana jin daɗinsa yana da sassauci Ƙila sai wani mugu ya saye ka in kuma kai sa'a mugu ne da sai wani mai imani mai sassauci mai tausayi sai ya saye ka wannan fa ba karamin ainihin musiba ba ne shi ma to shi mukatabi za a dora masa abin da zai rika kawowa in ya gama biya ya intu shi ne mukatabi matsala ta uku kenan matsala ta hudu ya ce walmu'uta shi ne wanda aka yanta shi yanci yantawa kamar ya ce na yanta ka ko na yanta ki ko ke ya ce ko kuma kai daga yau ta ne to shi kenan ya intu ko kuma ta ko kuma ya ce na ka bayan kamun hidimar shekara ɗaya nan gaba ko kuma na ki in kika yi mun hidima ta shekara biyu ko shekara ɗaya kin tu? saboda ya sassauta sai ya ce yanzu nan gaba in kai mun hidimar shekara biyu a zama ɗa kaga mutabun ila ajalin kenan in kika yi hidima ta shekara ɗaya nan gaba kin intu mutabatun ila ajalin kenan ko kuma an ta hurrun kawai kenan take albatta ta intu take daga nan ya zama ɗa kin intu daga nan ta zama ɗa take kawai lokacin yancin zai fara aiki kun gane wannan sai kuma ummul walad ummul walad ita ce ku yangar da mai gidanta ya yi sadaka da ita sai ya mata ciki to shi kenan yanzu ita ummu walada ce ta zama uwar ɗa don ɗan da duk mai gidan ku yanga ne ya yi cikin shi ɗan ba ba ne shi ɗa ne in ma mai gidanta ɗin sarki ne wataran zai iya zama sarkin garin sai shi ma ɗa ne kamar kowane ɗa yanda matansa na aure suka aibi ƴaƴa suka zama ƴaƴan sarki to haka ita ma ku yankar da duk mai gidanta ya sadaka da ita sai dace ta ciki to ita ta zama uwar ta la tuba wa la tuhabu wa la tusadda ba a ainihin sai da ta ba a kyautar da ita ba a sadaka da ita kana nan ranan da duk Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa mai gidanta rasuwa ba za a gaje ta a dukiya ba sabanin idan da ba shi ta aifawa ba wani ta aifawa da ita da 'ya'yan duk bayi ne mai gidansu in ya mutu ma 'ya'yansa za su gaje su kamar yadda in mai shanu ya mutu 'ya'yansa za su gaji shanu ku duba wannan bala'i to wannan ita ce ummu walada wanda ta haifa wa mai gidanta ta kuma idan har yi cikin fa ba sai lallai in an haifi ɗan gashi ba ko ɓarinsa aka yi ta zama umuwala kun gane wannan? so walwala sai wala jibinci me jibinci idan ka ‘yanta bawa an ta waliyu kai ne waliyinsa kasan yawanci bayi za a ga wani ba a san zurriyarsa ba kwata-kwata ba a san dangin ubansa ba ba a san dangin uwarsa ba wane ya saya ya sai da a kasuwa ka za an kawo shi an saya ba san ma daga inda yake ba wani tun yana yaro balle ya ce asalin mu da ku kaza ne balle har ya gano danginsa to yanzu wanda ya yanta shi shine tamkar ubansa danginsa kominsa shine waliyinsa alwala'u masdarinsa ne walittaka waye waliyinsa wanda ya yanta shi idan da zai mutu yana da dukiya ba ya da mai gado wannan waliyin nasa zai gaje shi kuma ya gaje dukiyar duka haka shi ma bawan din da aka yanta idan da mai gidansa zai mutu bai da magada shi kuma zai gaji mai gidan kamar yadda ta zai gaji ubansa zai kwashe dukiyar kuna ganewa to wannan shi yasa kake ga shari'a tana ba da muhimmanci akan alwala'u shi yasa hadisi yake alwala'u liman a'taka walitaka ta wanda ya yanta ne wanda bai yanta ba bai da walitaka waɗannan su ne matsaloli guda shida da babin zai mana magana a kansu الوصاء في الوصي في الوصايا والمدبر والمكاتب والموتى والأم الولد والولاء الله يمنع جمد كتاب أقول مسألة دب مغاني نتكي نزي باتي دي مغاني كبو مشيغا كراتو ويهيكو سلاما له ما يوصي فيه أن يعد وصيته malam yake tabbas ya cancanta akan mutumin da yake da abin yin wasiya an ya idda ya tanadi hu wasiyarsa in dai ka san akwai matsala a kanka wane yana bi na kaza do Allah kafin a raba gado a biya kudi kaza suna buna na wane ne do Allah kar a raba gado da su a bashi wani kuma ina so don Allah kun ga ba zai gado na ba kuma ya sha fama cikin dukiyata a gidan nan ya tashi ko baya cikin magadana a bashi abu kaza da abu kaza tunda baya cikin masu gado ya kamata idan kana da irin wannan kudurin kafin ka mutu kai kokari ya zama ka rubuta kuma in ka rubuta ka tabbatar da ka sa hannu kuma ka tabbatar da cewa kai kai don haka kawai aka tarda takarda a rubuce niwa ne niwa ne ina ce niwa ne a bawa ne kaza ko kuma kawai ka rubuta na mutu a bawa ne kaza da kaza wance kuma a bata kaza da kaza cikinan sai ka dakata ba za a yadda ba ga takarda niwa ne dan ne ni na rubuta ku duba ku gani rubutu na ne ni nace a bawa wane kaza bayan mutuwata ni na rubuta ga sa hannuna shi kenan yanzu wannan za a zartar amma in na mutu a baiwa wani dubu kaza wance dubu kaza kawai shi kenan ya kaɗa da takardar wannan ba za a yadda ba ko an zinki takardar cikin takardunka amma in ka ce ni ne ku zartar da wannan wasiyar ni na yi ta da hannuna ku dubi rubutun rubutuna ne a ba wa wani kaza da kaza ni wani ni ne na rubutun nan nake ba wa wani kaza to wannan za a zartar muna ganewa to lalle yake wala wasiyata liwarisin amma kada ka baiwa mai gadon ka wasi kar ka yi wa mai gado wasiya in na rasu dan gidan amarya dan amaryawa ne wannan motar tawa a bashi ce ba ka mutu ba sai eh to je ka a sauka lafiya ba za a bashi ba shi ba yana da kaso a cikin dukiyarka ba ai ba ba yadda za a yi bashi ana wasiya ne ga wanda bai da gado kun gane wannan sai dai dan wani abu wanda labala lahu in akwai wani abu wanda labala lahu ba a damu da abun ba sannan kuma magadaddun masu hankali ne ba ‘yan kurci-kurcin da ba za su iya yanke hukunci ba sai suka ce sun yadda ya eh, a bashi to wannan za a zarta amma abun da su yake da muhimmanci ba za a yadda ba kuma ko mara muhimmanci ne in masu gadon ƙanana ne don yanzu ƙaramin yaro kana iya duba ya ce kani nan ta ka ba ni ke ce na baka kuma shi kenan zai zama ya baka don yaro karami munci ma in ka bashi baka munci za ka bani akuyar ka in ka bashi ya ce na baka akuyar shi ke nan shari'a ne yadda to kananan magada ko su da amincewarsu ne ba za a yadda ba amma iddun masu hankali ne ba ligai sai suka yi tibaki mun yadda kawai a bashi wallahi da zuciya sai mu a bashi a bashi ko yana cikin magadan sai a bashi kun gane wannan in dai abu ne wanda la la la to wannan kenan walwasaya kuma su kansu wasiyoyin da mutum zai yi dukkaninsu za a zartar da su ba matukar suka wuce rabon da Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa mamaci don rabon da Allah ya bai wa mamaci bayan mutuwarsa zai yi aiki da dukiyarsa shine su iya sulusi aka baka kana mutuwa ba abin da za ka iya sarrafawa cikin dukiyarka ya wuce sulusi wannan kam Allah ya baka kyautarsa in kafin ka mutu ka ce ina so amun kaza amun kaza amun kaza duk abin da ka lissafa in bai haura sulusi ba za a yi amma in ya wuce sulusi a arzikinka ya kare iya sulusin dukiyarka ne kake da shi sauran ba muka ciki na magada ne Allah ya baiwa kowa sadakar sulusin dukiyarsa lokacin da ya mutu kun gane wannan in yana da rabo sai aiki da shi ya ce to alwasa ya kari jatun mina sulusi sun fita daga sulusi wato duk abin da aka ce an yi wasikinsa kowane irin wasiya ne daga cikin wasiyoyi baya wuce sulusi to idan ya wuce sulusi fa wa yuraddu ma da alaihi za a mai da abin da duk ya wuce sulusi in mutum kafin ya mutu ce a wa ne miliyan ɗaya wannan kuma ba shi miliyan uku wannan kuma ba shi miliyan biyar wannan ba shi dubu hamsin wannan ba shi dubu ɗari duka za a lissafa wasiyoyin a gani dukiyarsa nawa ne in aka ga dukiyarsa aka lissafa yawanta abin da yake a bada din in bai wuce sulusi ba duk za a yi amma in ya wuce sulusi za a kafce shi a bada iya sulusi sauran ragowar fa ba ya da iko a kansa ba zai yi kyauta da abun da ba nashi ba da yanzu na magada ne ina ga fatan mun gane wannan illa an yi jizahul fatu in ya aura sulusin in ba yawa sai in magada ne suka ce a ku samu su kawai ku ba su ba damuwa don ɗan wannan kasa akwai wasu magadan su ma masu kuɗi ne to don dubu ɗari dubu hamsin duk bai rufe musu ido ya ce to an haka ba da dubu hamsin ne fa ya haura sulusi sai suka dubi juna suka ce kai a kan wannan kan mu bar masa kawai tun da baba ya ce a bashi a bashi kawai dubu hamsin kuma na wata ce a bashi a bashi eh a bashi a bashi kowa cikinsu ya ce a bashi to in akwai na goye ba ba dama in kukunci a bashi na goyen nan shifa ya ce a bayar eh to ba za a bayar ba ya yana cikin gado a'a ko da bai da kudi ko yana da kudi in har mai hankali ne zai iya cewa ni na bari tun da babai ce a bashi a bashi ko in kuma masu hali ne ma har sun fi hakura da sauri ta san me akwai ya fi rena yanzu kana da kudi kai kanka kana da kamar miliyon eh yanzu don dubu hamsin za ka ji wani damuwa ko kana da miliyon ɗari miliyon hamsin sai babanka ya ce in na mutu a bawa wane kaza wane kaza wane kaza har akwai mai dubu hamsin sai aka ga dubu hamsin don na bada ta ya wuce sulufin dukiyar da ya bari sai ka ji kashi kai ma kana da shi kuma dubu hamsin abunka ba wani abu bane ni ma haka kai ma haka ita ma waccan haka to amma akwai na gore shi hankalinsa bai ba zai iya cewa eh ya haƙura ko bai haƙura ba don bai mallaki hankalinsa ba don to ba za ku ci masa albasa ba ba za ku ci masa albasa ba dole wannan kafce shi ya dawo iya sulusin dukiya in yara ne kanana wanda ba su da hankali ba za a yanke wa musu hukunci a dukiyarsu ba dole a tsaya a ka'idar shari'a da yawa waɗansu cikin dukiyar magada yara ƙanana sai kaga suna yin hidima suna kama karya wakilan yaran yaro kafin ya girma an yi ta abun da aka ga dama da dukiyarsa to wannan mutum zai shiga uku ranar gobe kiyama duk yaron da bai da hankali dukiyarsa kar a taba masa sai iya haƙƙin dukiyar shi za a taba kamar ana kula da dabbobin dole za a ware haƙƙin kiwonsu in kuma dukiya ce ana jujjuya za a ware wa mai jujjuya wata haƙƙinsa kun gane wannan to shi wannan duka shari'a ta yadda kana sana'a da kayan marayu za a ware masa haƙƙinka a ware wa dukiya haƙƙinta wannan shari'a ta yadda kamar yadda ya zo a cikin suratun nisa'i Allah ya taimake mu to shi yasa ya ce a jafin minar sulusi wai raddu ma za da alaihi za a dawo da abin da ya karu a kan sulusi illa an yi ji zahul warasatu sai dai idan magadar sun halatta shi suka ce a su yadda a bayar wannan maganar malam ya dakatar da yake ce wal bi ainihi idan mutum ya yi wasiya idan na mutu wani ƙagen tawani ituku to idan ya mutu da me za a fara mubadda'u alaiha za a fara ba da yanci kafin wasiya kuna ganewa idan yake a baiwa wane kaza wane kaza wane kuma a yanta shi to al'idku mubadda'u alaiha alaiha damirun yahudu ila wasaya kun gane wato yanci shi za a fara da shi alaiha akan wasiya sai an fudda wannan bawan to me yasa ake ce a fara da wane kafin wane don kada a fara da wasiyoyi bawan a zo kansa ce ai sulusin ya kare to tun da shi yanci ne shi za a fara da shi in ya so su masu wasiyoyi a bawa ne a bawa ne in ya so ta kare a kansu shi ne wancan ya yantu shari'a ta fi son a samu yanci shi ya sa ta ce shi al'itku bi ainihi ‘yantarwa ainihin ‘yantarwa ta'un abun somawa ne alaiha a kan wasiyoyi kun gane ko? to idan kuma ga ‘yantawa ga wasiya ga ‘yantawa ga tadbiri tadbirin kuma wanda aka yi tun ana da lafiya da wanda sai da aka kamu rashin lafiya aka yi to kuma waye a gaba waye ke biye wal mudabbaru fi sihhati wanda mai gidansa yace kai ta ne bayan mutuwa ta kaga mudabbar kenan to mubadda'un alama fil maradi shi za a fara cirewa kafin wanda ya bashi wannan mukamin bayan ya kamu da rashin lafiya bayi biyu ne tun yana da lafiya ya ce maka anta hurrun ba da mauki kai ɗa ne bayan mutuwa ina mutuwa baka cikin gado kai ɗa ne wannan kuma ɗaya eh da ya kwanta bai da lafiya sai ce kai ma ta ne bayan mutuwa ta to idan ya mutu wancan wancan wanda aka fara yi kafin mutuwa kafin kafin rashin lafiya shi za a fara cirewa kafin wannan wanda aka yi masa bayan an kwanta rashin lafiya idan ma sulusin ya kare a na farko to wannan ya shiga don ya riga shi aiko to idan kuma akwai ragowar sulusin shi ma har zai samu shiga to sannan sai ya shiga kuna ganewa to shi yasa yace wal mudabbaru fi sihhati mubadda'un ala ma fil maradi min irqin wa ghairihi ko da yanci ne da ma wani yanci abinda aka yi alkawari tun akwai lafiya da shi za a soma kafin wanda sai da ya kwanta rashin lafiya ya yi wannan alkawari. domin ya riga wannan wannan sai da ya ga alamun mutuwa sannan ya yi wancan kuma tun yana da lafiya ya yi to ko ‘yantawan ne bayin biyu ne sai musu alkawarin ‘yanci to wanda aka ba shi wannan mukamin tun ana da lafiya da shi za a soma kafin wannan wanda sai da aka kamu da rashin lafiya muna gane tafiyar da mana yake so mu fahimta ko mm. wa alama farraka fihi minas zakati duk ya haura kan abin da ya zaki a kansa na zakka ya fara da su tukunna sannan kafin a yi maganar zakkan da ya zaki don wannan sakacinsa ne wannan kuma wasu bayan Allah ne ake so su samu yanci kuna ganewa to idan aka ce farrada sakaci ya yi sakaci fihi cikin sa'aninsa min zakati na zakka ne fa hausa bihi sai wasiti ce idan na mutu akwai zakka a kaina cikin dukiyar nan a fitar fa inna zalika fi sulusi kuma hakan ma a sulusin dukiyarsa za a duba in ya wuce sulusi ba za a yarda ba haka sauran wasiyoyin can na kowanne daga cikin wasiyoyin da muka ambata din nan ba a haura sulusi, to haka ma sakacin zakkar to idan aka fara da wanda yake da shi za a fara a farko to sauran masu wasiyoyi da aka ce a bawa ne kaza a bawa ne kaza fa to ya za su yi yanzu ɗan ragowan abin da ya wuce ɗin ba zai ishe su ba in aka ce za a ba su wanda zai ishi alkawarin kowa zai haura sulusi to wannan ɗin da ya rage ɗin shi za a kakkasa musu sai a yi musu ainihin kiyasin rabon kowa a ciki kuna ganewa idan aka dubi kimar nawa ya ce ne kaza ne nawa aka ce ne kaza ne wani kuma nawa aka ce a shi ya ce kaza ne to kuma abin da ya rage sulusi cin abin da ya rage wa a sulusi ba zai wadace su ba to ya za su yi yanzu ta hasa ahalul wasaya ma'abota waɗannan wasiyoyi allati la tabdi'ata fiha wanda ba a yarda a fara da su ba kuna ganewa wasiyoyin da aka ce su ne za su zo a ƙarshe ba a yarda a fara da su ba to an fara da waɗanda aka yarda a fara da su su kuma su an zo kansu dukiya ta kasa amma akwai amma ba za ta wadace su kowa ya samu abin da aka yi masa wasiya ba to za su yi mai tahafi za su yi gogayya ne su wasa ya ma abota waɗannan wasiyoyi allahi la tabdi wanda ba a ce a fara da su ba to yaya za a yi wannan gogayya hmm? akwai wanda aka ce a bashi rubu wani kila an ce a bashi nisfu to yanzu tsakanin wanda aka ce a bashi rubu da wanda aka ce a bashi nisfu ya za a yi a raba musu eh eh haka ne to a nan za a yi kamar yadda idan dukiya ta kasa a gado ake yin aulo to fa haka za a yi a nan ma ya ga a madadin za a raba za a raba ta kashi biyu ko wannan ya ɗaure bi shi dama nisfu ne to in haka ba shi nisfu wancan shi da aka ce a ba shi rubu in haka ba shi wannan rabin yayi bai yi ba to me za a yi asali kuma ba ma nisfin wannan ba ne wannan ɗin ɗan kaɗan ne nisfin mali ne sai aka ce a ya yi yawa sai aka dawo to yanzu ranar nan ita za a duba yana da nisu wannan kuma yana da sulusu to ya za a yi sai a raba kashi uku shi sai ya ɗauki nawa eh kashi hudu za a yi kashi uku a maida ta kashi hudu shi sai ya ɗauki kashi biyu ko kashi hudu ne aka maida ta haka sai ya ɗauki kashi biyu idan ya ɗauki kashi biyu wancan kuma sai ya ɗauki kashi ɗaya sai kuma ya sake ɗauko kashi ɗayan wancan sai ya hada kun gane to shi kenan to wannan shine yi gogayya kenan gogayya da za a yi dole sai an yi wani irin littafin da kowa zai samu ɗan hikke shi wannan a hakan ma bai samu daidai abin da yake bukata ba shi ma wannan ya kasa abin da yake bukata amma tun da dama ya ɗara shi kaso to yanzu ma ya ɗara shi to anan malam ya ce waɗannan za su yi gogayya ne halin wasaya waɗanda suke da waɗannan wasiyoyi wacce take ba za a soma da ita ba wasiyoyin da ba za a soma da su ɗin ba wanne ne da wanne ne ko kuma kamar waɗanne ne wanda muka karanta yanzu ehe eh, eh. mm-hmm. waye zai kawo mana misali eh ba ya ce waɗanda ba za a fara da su ba su sauran wasiyoyi akwai waɗanda ake farawa da su ai

to kun ga idan mukatabi yana nan wanda an abun nan idan akwai mu'taqun an masa wasiyar cewa za ka ‘yanta ka sannan wanda ya yi wannan wasiyar ɗin tun yana da lafiya ya yi ta ko aka ce da shi za a fara haka mu dabbar wanda aka yi da wanda sai da aka kamu da rashin lafiya aka yi wanda aka yi tun yana da lafiya da shi za a soma duk wanda ya biyo daga bayan nan fa su yanzu ba za a fara da su ba sai an fara da wannan wanda aka ce a yanta shi tun ana da lafiya da wanda aka yi masa tadbiri tun ana da lafiya to waɗannan wanda aka ce a yanta shi bayan rashin lafiya da wanda aka yi masa tadbiri bayan rashin lafiya wannan duka daga baya sai in wannan sun fita kafin ya su shigo to su kuma idan suka shigo idan aka sa su a gaba za su dara cewa a bawa wani kaza a bawa wani kaza sai an fidda su don aka fidda su sauran wani aka je a bawa wani kaza a bawa wani kaza sannan su samu damar shigowa to su kuma idan suka shigo ba wanda za a sa wani ya fi wani su za a tsaya a gani dukiyar da ta rage ta isa a ba kowa kason da mai gidan ya ce a bashi E, to sannan sai a basu inda bai wuce sulusi ba idan kuma ya wuce sulusi to za su yi gogayya a wannan dukiyar kowa iya abin da aka ce a bashi to za a yi aulin dukiyar za a sake masa kaso a tamkar gata da yawa kamar yadda aka faɗa wanda aka ce za a bashi sumunu a bashi wanda aka ce a bashi sulusu a bashi wanda aka ce a bashi rubu a bashi amma na ma bakiya e na wannan ragowar dukiyar ita za a kakkara sai a ɗaɗɗara ku kamar yadda idan mutum aka yi masa waso sun dukiya falas masu bin sa bashi wani yana bin sa dubu ishirin wani yana bin sa dubu ɗari wani yana bin sa dubu hamsin wani yana bin sa dubu goma to na aka zo aka tattara kadarorinsa shari'a ta yi gwanjon kayansa aka sai da za a tattara kayan ya ce kai nawa kake bi kama gali to kai dubu ishirin kake binsa dukiyar na an yi calculating an gani ba za ta ci ba ga goma ka faɗi ishirin kai mai goma ga biyar ka faɗi kai ma biyar kai mai ɗari ga hamsin ka faɗi rabi kai mai dubu ɗari biyu ga dubu ɗari ta faɗi rabi kowa sai a tsabce ba wanda za a fifita yawan dukiyarka yawan abin da za ka yi asara yawan abin da za ka samu karancin dukiyarka karancin ka karancin abin da za ka samu to daga nan kuma sai a ce to yanzu ba mai binsa ko kuma kun wawashe shi kowa yanzu kar ya sake cewa yana sa kuma har ga Allah an biya don kun tatike shi kun gane wannan E? Eh? yau ka yafe wa Wa shari'a ta yafe mishi in ya so ma karka yafe mai shari'ar ai wanda za ka ce ya biya kaɗi shi ya ce ya yi eh amma idan shi kaɗai ne ya kana binsa dubu ɗari ya baka hamsin kana binsa duk san da ya rage ragowar tana na amma in a kotu aka yi aka tattara kayansa aka kafka darorinsa ba ba za a bar shi da komi ba aka yi rankata kafin dukiyarsa aka fallasa ta aka tsaida sai aka rarraba muku to iya abun da kuka samu kun samu kenan ko da daga baya ya dawo ya tsara kowa kudi a ƙasar. ba za ka dawo ka ce sauran kudi na alaji ya biya ka to haka wannan wasiyoyin ma haka za a yi musu gwargwadon abin da aka baka yawan abin da za a sarce kun fahimci abun? sai ina muke na'am hannun dama ne? karanta mu je? karanta mu muje to mutum yana da dama an ruju'u ya koma an wasiyyatihi game da wasiyarsa ya kayi wasiya ta ce in na mutu na yi alkawarin abawa ne dubu hamsin shi kenan kawai kaga kai ka fa warware fa kuma yanzu kana da yar matsala sai kai wasiyar nan na fasa ta kana da dama shikenan ai dama sai ka mutu to baka mutu ba kuma kana da damar da zaka fasa kun gane wannan yana da damar da zai dawo wa wasiyarsa amma banda madabbar ba za ka dawo ba shi in ka kai kai ka yi ina fata an gane wannan to yana da ikon da zai dawo wa wasiyarsa min itin da ya yi alkawarin yantawa kun gane itko wa gairihi da wani itko wa tadabirun hakanan tadabiri au ya kula rajulu ko kuma mutum ya ce li'abdihi ga bawansa an ta dabbaru yanzu fa ya shiga wata magana ne ko kuma mutum ne yana zaune ga bayinsa sai ya gaya wa ɗaya daga cikin bayinsa ya ce an ta mudabbarun au an ta hurrun an duburin minni wane e kai mudabbari ne daga yau ko kuma wane e eh, an ta hurrun kai ta ne daga yau an duburin minni amma ba za ka samu wannan yanki ba sai bayana ba da wato dubur kamar idan an ambaci dubur saboda baya ko to kaga idan mutum ya mutu ya ce bayan ya ba da baya to bayan na tafi kai ɗani au ba da mauti au ba da wafati wannan duka mutum zai iya yin wannan tabirin sun mala ya juzu lahu bai to daga nan kun bai halatta ka sai da wannan bawan da kai wa wannan alkawarin ba za ka sai da shi ba walahu khidmatuhu amma zai iya yi maka hidimar da duk kake so zaka sa shi aiki ya ma walahu intiza'u malihi in ya samu kudi zaka iya karbewa malam yamra matukar mai bada wannan rubutun mai bada wannan alkawarin bai kamu da rashin lafiya amma in ka riga ka kamu da rashin lafiya ba za ka kwace dukiyar bawan da kake ɗanta dabbaru. amma kana da haziya kana iya ɗibar wani abu a cikin dukiyarsa ka sa a cikin naka amma in ka kamu da rashin lafiya shari'a ba za ta barka ka taba ba ya fa kusa samun yanki za ka taba mar dukiya don ka kusa mutuwa a yi ƙasar rashin lafiya ita alamar za a mutu ne to idan har ba ka da lafiya ba ka da ikon da za a ce a kama wancan san ta ce sai wannan na mudabbari wani ne ta ce to ai bawa na ne ta ai yanzu ka kusa mutuwa ya samu yanci ya alaka watsa mar dukiya to in ka warke shi kenan sai ka kama ka yanzu kana da saura kun gane wannan? wala huwa auha idan kuma ku yanga ce yana iya yin sadaka da ta in me kana tsamatan, in har ku yanga ce amma wala ya da'ul ulmuutaka ila ajali idan ya yi wa wata alkawarin yanci amma zuwa wani ajali daga ta bambanta da mudabbara mudabbara bayan mutuwarsa ya ce to ita yana da damar da zai yi sadaka da ita ya sadu da ita kun gane domin idan dama bayan mutuwarsa aka ce ta zama umuwala da ya mata ciki akwai na kasu dama sai ya mutu ta samu yanci kuma in ta yi ciki ma in ya mutu din za ta samu yanci kun fahimci wannan to ita zai iya sadaka da ita to wanda aka ce mu'takatun ne ila ajalin fa kamar ya ce takdimi ne kimin hidima ila sanataini zuwa shekaru biyu wa ba da ha an hurra bayan waɗannan shekaru biyu kin zama ya to wannan ba zai sadaka da ita ba za ta ci gaba da hidima shekara biyu na cika tana masa hidima ta ɗinki muna ganewa ya bambanta da mudabbara ita zai iya sadaka da ita amma mu'takatun ila ajalin wannan ba zai sadaka da ita ba wala ya uha kuma ba zai sai ta ba hu an ta gadima amma yana da damar da zai mata hidima wato za ta yi mata hidima domin har yanzu ai tana da ragowa na ɗan lokaci yana da ragowa haƙƙi a gunta ko to za ta yi masa hidima to ya za to tun da akwai wannan ɗan haƙƙin ba zai yi saɗaka da ita ba me sa? waye zai gaya mana dalili dalilin da ya sa ita aka hana shi saduwa da ita amma mu dabbara aka ce an yadda kuma an yadda ita wannan mutaka ila ajali ta masa hidima an yadda amma wala ya dauha wala ya habuha wala ya saddaq wala ya tasaddaq biha bai zai gaya mana eh to kuma ai wannan jama shine tambayar din da yasa aka yi ta dalilin da isa ake so ba wayya abun yake ba wannan yanda abun yake ta fada kamar ka ce mu fa wannan mudabbari ne wannan mutabun ila ajali ne har yanzu fasarar kai kawai to me yasa mudabbari aka ce shi mudabbara aka ce ana iya yin sadaka da ita mutakatun ila ajalin kuma ka ce sun ba yadda ba mutakatun ila ajalin saboda ita lokacin ta matsatsi ne kusa kusa ne kuna ganewa ita kuma mudabbara dama ba za ta samu yanci ba sai ya mutu to idan ya mata ciki ta zama ummu walada dama ummu walada kuma ba ta samun yanci sai an mutu akwai bambanci to shi yasa aka ce hanyar yadda ya faru da ita ita kuma ita ila ajalin shekara biyu aka bata watakila ta ci shekara guda saura shekara ɗaya. in ya sadu da ita ta ciki yanzu ta zama ummu walada to tun ta zama ummu walada yanzu kenan sai in ya mutu ba ja mata lokaci ba sannan kuma tun da akwai ajali saduwa da zai yi da ita din ya zama kamar nikahul mutu'ati don bayan shekara biyu bai sai sadu da ita ba don ta sai in aure za a yi to kuma ya za ka yi auren da ka ya za ka sadu da matar da ka san iya haƙƙinka da saduwa da ita bai wuce wata shida wata shida na cika ba ka isa ka sadu da ita ba to ya zama kenan nikahul wusu'ati don akwai ajali kuna ganewa to shi yasa sai aka hana annahu yushbihu nikahul mut'ati sannan kuma yadilul yadilu lahaz zaman hakan zai tsawaita mata lokaci in ta koma ummu walada kun gane wannan to wannan shine bambancin mu'takatun ila ajalin wa mudabbara yace ni hmm amma wa hu so ya jira ko a wani lokacin ba mu tafiya tare da su wanda muke tare kuma shi shingulla rayuwa ta hana shi karatun ma jata yana ta waya to hu ai cin gullun wala yabi'uha wala walahu an yastaqdimaha ko walahu an yantazi amalaha ma lam yaqrub al ajala shi intiza'ul mali lahu shartu shire dukiyar ta yi amfani da shi akwai sharadi me sharadin in ajalin yana da tsawo zai iya amfani da dukiyarta malam ya tsaro bil ajal matukar ajalin da aka yanka mata bai kusa ba shekara biyar ne aka ba ta yanzu saura shekara ɗaya to ka taɓa mata dukiya shekara biyu ne yanzu bai wuce shekara uku wata uku ya rage ba ka taɓa mata dukiya don ta kusa samun yanci ka talauta ta kun gane malam ya tsaro bil ajala wai za mata idan ya rasu Falmu falmudabbaru min sulufihi wal mu'tabu ila ajalin min ra'si malihi wal mukatabu abdun ma baqiya alayhi shay'un eh anan din ne yanzu mun zo kana yanzu abinda zamu tashi wal mukatabu matsala ta kitaba ce yanzu nan wurin tsayuwar ne muka je ku yi haƙuri <laughs> mun iso da eh yace wa iza mata idza mata man eh sayyidul mudabbar mai gidan mudabbari idan ya mutu to fal mudabbaru min sulusihi yanzu za a duba a gani mudabbarin nan in an cire shi ya yantu tun da ya ce shi ɗa ne bayan mutuwarsa to ya mutu to yanzu kawai ya ce tafi a sai an lissafa dukiyar da ya bari in dukiyar da ya bari in bawan ya tafi bai wuce sulusi ba ya eh, to ya tafi ko kuma a'a ya ma kasa to ya tafi amma in ya haura to ya tsaya a yi lissafi kun gane wannan yau a sulusi za a tsaya wal mu'taqu ila ajalin amma wanda aka yi masa itiki ila ajalin aka ce hidimar wata biyu ko hidimar shekara biyu ko hidimar wata kaza duk abin da aka yi dai to shi wannan min ra'asi maliki cikin kan dukiyarsa za a ɓantaro shi shi yanci ne gaba ɗaya ai kun gane wannan shi ajalinsa kawai za a jira ko ya mutu za a jira in ajalin ya cika ya yi musu hidimar sauran ragowar ajalin ajalin yana cika shi zai tafi ko da yaya cikin rasul mali za a cire ba sulusil mali ba dan ya kashe shi tun yana da rai ya kashe wannan kudin tun yana da rai don haka a ra'asul mali za a cire shi la sulusul mali kuna ganewa to hmm, menene wal mukatabu shi ne ba ai ba gaban bace wal mukatabu abdul ma baki alaihi shay'un shi kuma mukatabi yana so ya bambanta muku da mudabbari mutaqun ila ajalihi kuma mukatabi mudabbari sulusul mali mm, mm, wato mutabun ila ajalin kuma Sira a mali to mukatabi ba wal mukatabu abdul ma baki alaihi shi shi abawa yake kawai in mai gidansa ya mutu matukar bai gama biya ba shi kenan shi bawa ne in yana da dukiya da zai ɗebo ya cikita sauran sai ya cikita don shi yanzu shi ne zai kawo in yana da ragowa ya cikita in bai da ragowa kuma wancan alkawari ya rushe yanzu tsara abdan kimiyyan ya zama bawa kimmi to sai kuma maganar sahiya wal kitabatu ja'izatu kaga zai fara maganar sahiya in ta sha wajen na sentence din ko da ke baka zo da lissafi kazan dalibi mai zo da littafi ba nan ma za ka ga gaba ɗaya karatun ma a hagunce ke yi shi za a ga bai natso baya mai da man hankali sau sai ya ji shi kamar wani mai hawa mashin an hana shi rike kai inda ya saba da littafi haka zai ji shi ban barafai hawa mashin amma karkari ka kama don kila ba za mu kara ba ko sai bayan sallah mutu shaida don muna iya dawowa ku kama kane-kane to alhamdulillah yan uwa mu yi wa Allah godiya gaskiya mu gode wa Allah tunda Allah ya taimake mu da lallabawa a haka shekara da shekaru muka fara wannan karatu har yanzu Allah ya taimake mu da fin karfin shekara a hakan dai ba mu kasa ba muna yi mu gode wa Allah wallahi ba karamin baiwa Allah zai maka ba ka fara shi ka shiga makaranta ka gaba ka fita ba kana yi kana yi to jarumta Allah ya hore maka nafin karfin shaida in ba haka ba wallahi wallahi yanzu Allah zai taimaki shekarar kanka don shi Allah duk wanda ya nace shi zai samu nasara in uttum udina in ka dage gefen addini da haka zai rike ka shaidan ba zai samu nasara a kanka ba in kai sakaci kuma sai ya sakan wa shaidan kai to idan shaidan ya samu nasara a kanka sai ya rika zuba maka wasu wayo da hange da wani irin fasaha na banza sai ka rika ganin ma kaman ka wuce nan kai yanzu wannan gurin ma da ne da baka iya komi ba baka san komi ba matsayinka bai haka ba shi ya sa har kake tsayawa na yanzu kan ma ai wa'annan duk abun ka wuce na to shaitan sai ya kamba ma kai kaga ka daina zuwa to daga nan sai kaga kawai ya rataya maka wani abu sai ka rika ji a jikinka kamar ka gane komi kuma baka gane komi ba Allah ya kare idan ka ganka kana zuwa karatu a kullum to ka gode wa Allah hanyar zuwa aljannan mu kenan mu riƙa kula da hadisan manzon Allah duk abun da suka faɗa mu tabbatar da magana ce ta gaske wanda ta fito daga gunne gaskiya duk wanda yake kama hanya yana tafiya makaranta kamar ya ɗauki niyya zai tafi aljanna ne duk wanda kaga kuma ya ƙauracewa hanyar makaranta to tamkar ya ƙauracewa hanyar zuwa aljanna ne hadisi ne ingantacce kullum muna karanta shi tun muna yara muke bin sa kan a cikin wato a cikin ibtida'iyya arba'una nawawi ko don haka mu dage mu fi karfin shedan ta hanyar zuwa makaranta in ka je makaranta ka karanta darasi ka gane shi ko baka gane shi ba ka nace ka ainihin yi aiki da shi ko ba irin wanda ake aiki da shi ba a lokacin ana da ladan da ya fi mai ibada na wasu wata shekaru yanzu kamar wannan babin da muke karantawa yanzu da wuya ka aiki da shi ko to amma ka bi wanda ya shekara nawa aka ce yana ibada lada duka duka bai wuce awa ɗaya da rabi ba ka zauna aka ce ka bi wanda ya zauna shekaru yana ibada samun lada saboda kai yanda za a yi ibadar kake karantawa shi kuma ibadar kawai yake yi to don haka ilimi shine jihadi na farko kafin a ce ka yi jihadi sai an ce ka yi ilimi duk mai jihadi ba ilimi to zai zama to mai barna Allah ka kare mu don haka yan uwa musulmi akwai neman taimako da za a yi yanzu insha Allah wanda kuma kwanaki mun gabatar wa wannan bawan Allah wannan neman taimako sai ya zama to makarantar a lokacin ramai-ramai yawanci duka irin mu ne irin mu ne muka ran nan sai wanda aka samu ko ɗari na wani kwata-kwata kaga bai bai kai abin da za a ce a bashi ba kuma matsalar sadin yana da kyau a ce an taimaka masa ne na ga tun daga shi lokaci ya matso na sallah yau mu ƙara haɗawa mu taimaka mishi daular nan gaskiya ba a samu don yau za mu haɗa da wanda aka karɓa zo da wannan na yanzu sai mu haɗa sai mu bashi wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni Allah zai taimaka wa bawa ne kawai idan yaga ga bawan yana taimakon bawa matsatsi dan uwansa don haka muke fatan Allah ya mana taimako sannan muna neman du'a'i wajen yan uwa game da wani dottijon mu malam shehu tangaya wanda Allah ya jarrabe shi da wani ciwo take lokaci guda ya fadi yana nan ban san yanzu ba da safe dai da muka je gaskiya kallon ka kawai yake yi amma bai jin abin da kake faɗi kuma bai gane ka gashi idon sa buɗe na kallon ka amma bai san me za ka ce masa ba in ka kira ba zai amsa in ka ce sannu ba sai ka ga kwata-kwata baya tare da mu wannan ba karaman larura ba ce baban alhaji ibrahim kun ga yau ma ko bai zuwa da safe ma bai zo makaranta ba yanzu ma kuma gashi bai samu zuwa ba suna eh eh jiya ne da dare aka kai shi jiya aka kai shi asibiti da safen nan ne nima na ji labari amma da muka je muka gan shi gaskiya akwai abun tausayi ga duk mutumin da yake kusa da shi ma abun tausayi ne ba ma shi din ba asibiti general wannan in dai ba ko sun ɗauke shi ba da safe na yana na har yanzu to muna fatan za mu sa shi a cikin addu'a Allah ya ba lafiya Allah ya yi masa Allah ya sa ya zama kafara gare shi wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah Allah Allah inna lillahi inna lillahi hasbunallahu Allah Allah ubangiji ya ba su lafiya Allah ya yi mishi kun ga ɗaya daga cikin ɗalibanmu shi ma Hassan yana asibitin Jimeta shi ma irin wannan rashin lafiya ta kwaf ɗaya kun ji yanayin yadda tsarin kira tiyatar kanta ma yanzu an lissafa wajen dubu dari da ishirin wannan kuma ba a je ko ina ba ma to muna fatan Allah ya sa in an yi tiyatar a daji Allah kuma ya kare sauran 'yan uwanmu musulmai ko ina su don Allah idan aka ce ana barar addu'a ba wai nan za ku jira kawai an shafa shi kenan ba ana nufin mu ci gaba da yi musu addu'a ne a duk sanda mutum ya zauna shi kadai yayi du'a'i in yayi karanta ƙur'ani, yayi du'a'i cikin iyamun lailin ka yi du'a'i alqunutin ka na witri ka yi du'a'i ka yan uwanka musulmi ina tabbatar maka idan da muna dagewa muna taimakon juna da haka abubuwa da yawa za su rika zuwa mana da sauki don kai kanka wata matsalar za ta same ka ba ka sani ba ya ka ji sauki ya zo ba ka sani ba addu'ar wani dan uwa ne daga wani wurin da ma ba ka sani amma kar ka yarda ko da yaushe ka daga hannu ka yi addu'a ka kebance kanka kai kai ka sa 'yan uwanka ba to kai kanka ma sai ka biyan biyan za ka ta yi karanci amma dalilin ka yi wa ‘yan uwanka addu'a sai Allah kuma ya sa mala'iku su maka, to muna fatan Allah ya ba su lafiya, wa'inda suke jinyar su kuma Allah Ubangiji ya ba su ladan wannan jinya tare da jurewa da haƙuri, domin shi kansa ba ƙaramin musiba ba ne kula da marar lafiya. Allah ya sa ne aikin mu na alkhairi gaba daya Allah ya ba mu hakuri da karfan kaddara sallu ala nabi karim waɗanda kuma suke ba da taimako in an nema Allah ya saka mana da alkhairi gaba daya mutum sai ya gode wa Allah ranar da duk aka ce ba shi yake neman taimako ba shi yake bada wa ya gode wa Allah muna fatan Allah ya tsare mu da tsaronsa ya kare mu da kariyarsa ya sa wa dukiyar mu albarka ya sa wa lafiyar albarka ya sa wa rayuwarmu albarka ya sanya wa sana'o'in mu ayyukan mu albarka Allah ka kare mu daga tabewa a rayuwarmu, mu Allah ka kare mu daga tabewa bayan mutuwarmu mu Allah ka kada ka tabar da zuriyar a rayuwarsu ta duniya da ta lahira Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka ɗaukaka mu tare da addinin mu ka kare mu ka kare mana addinin Allah ka baiwa wanda duk yake kokari wajen addini nasara a cikin harkokinsa ka taimakawa mai taimakawa bayin Allah ko ina yake ka yi cikin bayin ka garta wanda za ka agaza musu Allah muna roƙonka wanda yake da zuciyar taimako bai da shi Allah ka kore masa Allah kuma ka ba shi ladan haƙuri da talauci mu annabi salati mu karanta bismillah da fatiha kowa sa ta alkhairi Allah ya kiyama mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.